يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an inda muke karanta tafsirin alkur'ani mai albarka a kowane yammaci daga cikin nan watan azumi yau muna maraicen juma'a babban rana 19 ga watan ramadan shekara 1437 wanda ya dace da 24 ga watan yuniyo na shekara ta 2016 kuma alhamdulillah jiya an kammala karatu suratul kafi duk da ke bisa kadaran ubangiji an yi rasuwa a jihar kebbi na je gaisuwa ban samu yin karatu ba amma malam ya yi. kuma an kammala kisoshin da wannan sura ta kunsa musamman kissan zulkarnain kuma kun ji irin fa'idodin da wannan sura take dauke da su yau za mu tashi daga kan sabuwar sura ita ce suratu maryam alaihi salam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد wannan sura ana kiranta suratu maryam saboda a cikinta akwai tarihin nana maryam salam wacce ta ɗauki cikin annabi isa salatu wassalam ta haife shi ba tare da uba ba ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan ban mamaki da suka faru a tarihin biladama wanda ba zai maimaitu ba su biyu ne adam salam an haife shi ba uwa ba uba an halicce shi kai tsaye ba tare da iyaye ba sai kuma annabi isa an halicce shi daga uwa ba tare da uba ba to wane ne aka halitta daga uba ba tare da uwa ba hawa'u yawwa ita kuma an tsage ta daga jikin adam to adam ya zama uba gare ta kenan da bai zama mijinta ba ala kulli halin dai waɗannan guda uku su ne manya-manyan abubuwan ban mamaki waɗanda ba su sake maimaituwa a cikin tarihin ɗan adam wannan sura sura ce ta makka daga cikin alamomin zamanta sura makka shine farawa da alhuruful muqatta kaf ha ya ain wannan shine ƙurewar alhuruful muqatta su zo guda biyar kamar hamim ain sin qaf kada ma guda biyar ne akwai masu zuwa guda huɗu. Ali lam mim ra alif lam akwai masu zuwa uku kamar alif lam mim alif lam akwai masu zuwa biyu hamim yasin taha akwai mufradi nun sad qaf duka waɗannan idan malaman tafsiri suka zo bisa galibi a ce mashi ya rage mana muryar ya daidaita ta idan malaman tafsiri suka zo su ce Allahu a'lamu bi muradihi sun huta Allah shi yasa abin da yake nufi da su domin harafi baya bada ma'ana yanzu haruffan boko misali in muka ce ksa kaga a ksa ba za ka iya gane ma'anarsa ba sai dai in abbreviation ne kamar ka ce kingdom of saudi arabia ko ba ka ba llm za ka gane komai su haruffa ba su magana kalmomi ke magana to amma daga cikin mu'jizan alkur'ani a waɗannan surori sai allah ta'ala ya yi magana da haruffa don me domin a lokacin da haruffan nan ke sauka wasu na can suna kalubalantar manzo Allah cewa qur'anin nan kage ne ba maganar Allah ba ce to ana so a ce musu in dai magana ce ta dan adam to kun fi kowa iya ta a duniya yau domin babu yare wanda magana su take da daɗi da gamsarwa kamar larabci kuɗin nan kuma ku ne larabawa zakakurai waɗanda suka kware suka iya shekara shekara kuna kasuwar baje kolin fasaha to ku kullo da fasahun ku zo da irin qur'ani ne haka sai aka yi musu abin da basu ma iya shi ba dan ba saba magana su ce nun sad kaf ba saba magana da wannan ba sai Allah ta'ala ya magana da su da shi don haka ba su iya gane abin da Allah ke nufi da wannan shi yasa wasu malamai suka ce kaman gwalo ne ake musu sad ku zo da irin naka qaf ku yona ba ku iyawa wasu ka ce kuma a'a jan hankali ne wannan harufa na jan hankali ne kamar ka ce kai bai tafiya waiwayo kaga ko tafiya kake kaji an ce kaf haya ayin sod dole ka waiwayo ma'ana jan hankali ne ga masu karatu to amma abin da ya ƙara ƙarfafa cewa wannan haruffa na ijazi ne na ƙalubalantar larabawa ne saboda ba sauka a madina ba sam kun fahimci wannan don a madina babu larabawan da za su yi wannan jayayya masu jayayya su ƙurai shawa waɗanda babbar sana'a su haja su ita ce magana haja su ita ce fasaha ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba amma suna da ƙwaƙwalwa suna da basira sun iya tsara magana su yi jawabi su yi huduba su yi waka wadda duk wanda ya ji ta za ta kama jikinsa da baiti guda na waka sai a ɗaukaka wulaƙantacce duk duniya ta so shi da baiti guda na waka sai a ƙasƙanta mai daraja shi yasa sun iyakar ƙoƙarinsu su zubar da ƙimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ana shi yasa anan ba ƙur'ani kaɗai aka yi amfani da shi in suka zo da waka sai a zo da mawaka su abdullahi bin rawaha suna nan su zaidun da sabit suna nan mawaƙa eh, su hassan ibn kai akwai zaid ibn harisa shi ma yakan yi waƙa kenan waɗannan haruffa allah kaɗai san fassa da su amma kuma babu inda allah bai ce mai yi tadabburi cikin ƙur'ani ba to yanzu ya zai yi tadabburin kaf haya ayin sad tun da bai ƙunshi da wata ma'ana ta zahiri dole zan akwai abin da zai yi tunani a cikinsa don allah ta'ala ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi don su yi nazari su yi tunanin ayoyinsa Allah bai ce ga wata ayar da ba a nazarinta wannan shi yasa Ibnu Abbas yake cewa babu wani abu cikin Qur'ani wanda ba a san ma'anarsa ba ko kuma wanda ba a iya faɗin ma'anarsa kuma yace yayi karatun Qur'ani daga farkon sa karshen sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko shi shekaran jiya mun ga kalmomi hudu da yace bai san su ba ko haka ba kenan waɗannan haruffa suna farawa a surori na makka duk sura da kaga ta fara da harfin hurufin muqatta'a to wannan sura makkiya ce to kuma bisa galibi in suka zo sukan zo da maganar ƙur'ani amma saɓanin nan suratu maryam nan da Allah ta'ala ce kaf haya ain sad sai ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya za mu ba da ambaton za mu ba da labarin rahamar da Ubangijin ka yi ma bawansa zakariya Wace rahama ce allah ta'ala ya yi masa ita ce yake so ya baka labari allah ya yi wata rahama ga annabi zakariya mai ban mamaki ana so aikin fida ga labarin ita maryam da haifuwar da ta isa babban abin mamaki ne to sai aka fara da wani abin mamaki kasa-kasa wanda bai kai gare shi ba idnada rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya kira ubangijinsa amma kira ɓoyayye ya yi sirri da ubangijinsa ya kai goshinsa ƙasa ya sirranta ma allah abin da yake so yana roƙonsa wannan ya nuna ana so sirri ga addu'a ana so sirri ga kiran allah kuma wannan ita ce al'ada ta wanda da gaske yake roƙon allah قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين تبين مشركي wane ne yake kubutar da ku a yawan dufai na, tudu da na teku a lokacin da kuka sha wuya kuka matsu kuke roƙon allah tadarru'an a kuna kankan da kai kuna ɓoye addu'ar baka duk wanda ka jahito hili yana yi watare yake yi in dai an batun Allah ne mai yi don Allah ɓoyewa yake shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa duna al-jahri min al-qawli bil wal asal wa la takun min al ud'u rabbakum Allah ce ku kira ubangijin tadarruan kuna masu kankan da kai khufyatan kuna masu boyewa wurin addu'a ba a son gadauniya ba a son rawar jiki balai rawa sannan ba a son bayyana ta domin bayyana ta fi kusa da riya boye ta fi kusa da ikhlasi da yi don Allah Allah ce wa dunal jahri min alqawli ku yi ƙasa ƙasa da abin da ake ce ma bayyanawa da lokacin da kake roƙo Allah na kusa da kai ma bai san kana yi yanzu in muna sahun sallah kowa addu'a yake yi ka san abin da makocinka ke faɗa amma in ka ji wani na faɗin Allah ka san abin nan ya gagare ni Allah bai gagare ka ba ka gano shi jahili ne wannan addu'ar jahilai ce ta والآصال da yamma wala يما ولا تكن من a أدي أير أدعو ربكم تضرع خفة خفت إنه لا يحب المعتدين ألا ما كمان آية هذا عيب يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفة إنه لا يحب المعتدين لا يرفع واذكر ربك في نفسك شيء يارو كان لكم كالي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية تولن ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ناجي باب مناسبة نسأل ادعوا ولا تكن shi yasa na gane na haɗa aya biyu to haɗa aya biyu ko ba aikin alarammomi ba ne sai fa in suna son yin magudi kun san alaramma mai magudi alaramma yana koyar da ɗiyan attajiri to amma wata in ya shigo ba a bashi albashi sai na biyu ya shigo wata na biyu ba a bashi albashi sai na uku ya shigo ranar attajiri ya zo yana so ya ji karatun 'ya'yansa sai Jihar ya ce wa iza kara lukumanu? libni wa huwa ya'idhu ya bunayya sai ce la taqsasu ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaidan wa akidu kaida fama hi lil kafirin aminun ita ah. ala rama yaro ya shigar da aya cikin aya ce kwarai ko saboda kana shigar da albashi cikin albashi don haka shi ma ɗanka haka za a koya masa aya cikin aya donan na yi aikin alaramma mai albashi amma dai ni bisa kuskure ne ne wannan take na gane na gyara da rabbahu nida'an khafiya lokacin da zakariya alayhi salam ya kira ubangijinsa kira na kira boyayye wato ba a cikin masallaci ba ba gaban jama'a ba wasu masu tafsiri wanda ba su da fiƙihun ayar sai sukan ce ai ya ɓoye ne don kar a yi masa gwalo saboda abin da zai roƙa ba abu ne wanda duk mutane suna da shi shi ba ya da da haka in aka je na wannan addu'a sai ce yo dan bawan Allah wannan yana ganin suka ne ga ruwan annabin Allah ba don haka ne ya boye kira ba don me don kiran Allah a boye ya fi kai matuƙa wajen ikhlasi ya fi nisantar riya me yake cewa a cikin kiran nasa qala rabbi inni wahana al'azmu minni yace ya ubangiji na duk inda ka ga rabbi cikin ƙur'ani akwai ya'un gabanta ana shafe ta ne saboda an santa rabbi ay ya rabbi ya kai ubangiji na inni wa hana al'azmu minni haƙiƙa ƙashin jikina ya yi taushi ya yi sanyi ma'ana tsufa ya kama ni wa shita'alar ra'su shaiba kaina wato furfura ta taso masa wanda ya nuna ni ina cikin wani hali na rauni wannan tawassuli ne fa nau'i ne na tawassuli ya Allah ni mutum ne da na shiga wani hali na rauni to tawassuli da halinka na matsuwa ko na wahala ko na rauni ko na talauci tawassuli da wannan halin yana daga cikin abubuwan da ke sa Allah ya karbi addu'arka tawassuli na biyu sai ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiya Allah da ɗai ban saba da rashin arzikin in na yi addu'a ka kira amsawa ba ni mai rauni ne kai ko mai biyan bukata ne kai mai karɓa addu'a ne ni mai kira ne kai mai amsawa ne wannan shi ma tawassuli ne na biyu wanda yana daga cikin dubban addu'a a rinka tawassuli zuwa ga Allah da sifofinsa da ikonsa da karɓawa addu'a da yake malamai suka ce wannan ya nuna yana daga cikin sa'ada daga cikin arziki ya zama in ka addu'a Allah yana karba akwai waɗanda an san su mujabu da'wa duk suka roƙi Allah Allah yana karba kamar sa'adu da abi waqas hattara kake yi da irinsa don da in yi maka mugunyar addu'a za ta hauka kamar yadda in yi maka taɓar za a karɓe ta shi yasa mutanen iraki da yake kun san su la'imai ne iraki ba su taɓa gwamna ɗan arziki aka zauna lafiya ba ba a fara mulki aka ji daɗi iraki ba sai da aka fara masu shaƙiyai irin su da allah ka ce ya rage bayyana lokacin da aka tura masu sa'adu na abi kas sai suka koro shi suka ce ko sallah bai iya tun fa zamanin annabi yake gwamna yake liman annabi ya naɗa shi liman amma wasu iraƙawa sun ga wanda bai iya sallah ba haka suka yi abubuwan sallah ashari bayan sun koro shi sadu na biyu kasu ya dawo madina sun ce ba su so an canza musu sai wani masa kazafi ya ce ya ci kudin gwamnati mutumin da ya dawo jakarsa aka bude sai aka isko bota wannan kan me ake ce mashi shi ne bota to na da sun sungumi aka tarar da bota cikin jakarsa aka ce yanzu ka yi gwamna shekara uku ka dawo gari mu babu abin da a cikin jaka kaman da kota sai ce subhanallah na manta wallahi aronta dai Allah ya samu ya koma iraki zan ba da sako mai da ita ko ita ba ta sabace to wannan da ya zarge shi da da sata kudin gwamnati sai ce ya Allah in ka san abin da ya faɗa ɗin nan ƙarya yake yi cin mutunci na yake so Allah ka makantar da shi Allah ka gitta shi ga fitina Allah ka kashe shi a cikin gidansa sai shi ya tsufa ya zama talaka yana lalaba yana bin 'yan mata yara gashi tsoho gashi makaho amma yana bin 'yan mata cikin duhu suna gudu suna zaki suna je bugun shi da sanda arridhu lil fitan ya ce ka gitta shi ga fitina sannan ka kashe cikin gidansa a cikin lambunsa kuma saboda makarta ya faɗa rija ya mutu to kai hattara da mujabud da kun baka iya sanin su naka ya iya sani inda mutum ya addu'a sau ɗaya sau biyu an karɓa ba ba hujja bane cewa duk sun da addu'a wannan shi saka dai hattara da mummunai musamman in kai ka zalunce su saboda ga zaman su mummunai ga kuma zaluncin da kai musu to karba addu'a yana daga cikin sa'ada shi yasa rashin karba addu'a shaƙiyanci ne shaƙawa ne rashin arziki ne sai ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ubangiji ban zan mara arziki ba idan na yi addu'a ka saba min da in na yi kana karɓa to me yasa kake addu'a ka faɗi kana da rauni ka faɗi ubangiji mai karɓa addu'an ka ne to menene bukata wa in ne khiftul mawali min wara'i annabi zakariya ce ubangiji na ji tsoron majibinta a bayana ma'ana na ji tsoron waɗanda za su gaje ni kan wannan harka ta da'awa da nake karantar da mutane addini da ke ni dai a zuri an gidanmu da al'ummar ƙasarmu ni ban ga wanda ya cancanci ɗaukar da a wannan dukkan su ba wanda ya shirya wa kanat a aqira ni ina so in haifi ɗa wanda zai rika wannan da'awa amma kuma mata ta tun can da ɗai aqirun ce ba ta haifuwa fa habli min ladunka waliya ya ubangiji ina roƙonka bani majibinci daga wurinka don ba abin da ya gagare ka kun ga sabanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim lokacin da ya roki allah lokacin da aka ba shi haifuwa ya tsufa amma matarsa tana haifuwa ba bakarariya ba ce shi yasa take ta abashartumuni ala amma saniyal kibaru fa bima tubashirun yanzu da tsufa na za ku yi min bishara wace irin bishara ce wannan tana faɗa fa saboda murna ne ba wai tana musu ba ba haka ba tana so kuma tana farin ciki tana murna amma abin da ban mamaki a ce tsohuwa irinta kashi ya yi sanyi fata ta yi taushi irinta ba ta ma sha'awar kwanci da ɗa namiji a ce za ta haifu ta ya za ta haihu amma ita tana haifuwa to ana ita akiran ce ba ta ma haifuwa to wacce bata haifa tana yar sha hudu ba sha bakwai ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in shekara ta tamanin da hidda a ce kuma yau ana son ta haifu kaga wani abu sai allah wani shi zauna maka yaƙini da imanin annabawan allah annabin allah ya tabbata ba abin da zai gagara ubangiji da haka shi dai yana kai kokensa ga Allah ya Allah tsufa ya kama ni ta ba ta haifuwa jama'an nan tawa ban ga wanda zai iya ɗaukar nauyin lamarin addinin nan ba ya Allah kai min da dabara taka ba tauba fa habli min ladunka waliya ya Allah ka bani majibinci ya ni wa ya risu min ali yaqub ya gaje ni ya gaji iyalan gidan yaqub su ne banu isra'il ya gaje ni ni zakariya sannan ya gaji alu yaqub su alu yaqub banu isra'il ku ba shi yusuf da yan uwansa goma sha ɗaya ba waye isra'il yakub ‘ya'yan sannan goma sha biyu su ne banu isra'il cikin su ne aka yi saleh cikin su ne aka yi hud cikin su ne aka yi shu'aib cikin su ne aka yi musa cikin su aka yi isa cikin su aka yi zakariya duk annabin da aka yi bayan ibrahim cikin su aka yi shi sai ce to ya gaje ne gaje annabawan da suka gabata waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji ka sa wanda zaka bani ne ya zama yardajje a gurinka ka bani na kwarai amintacce yardajje ya Allah to kun ga anan kamar bai fito karara ya faɗi haifuwa yake so ba amma akwai abin da ke nuni ga haifuwa yake so menene shi a cikin ayar wa kanat imra'ati aqira mata ta bata haifuwa kenan shi in so samu ne haifuwar yake so ko ba ka ba akwai inda ya fito karara ya nuna haifuwar wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul waris ya Allah karka banne mutu ni kadai wa anta khairul warisin kai ne mafi alkhairin masu gado ma'ana ni ma ka bani mai gado ya ubangiji wa kenan da a ɗaya ayar ce ce fa habli min ladunka zurriyatan tayyiba kaga dukkan karar ya amma anan suratu maryam ba karar bane sai dai akwai nuni ya nuna dai ya roki a bashi haifuwa akwai masu tafsirin da suke tafka kuskure a wurin nan ba wai masu tafsiri a rediyo ba har wanda suka rubuta sai suna ce a nan ce wanda ya yi wa inni khiftul mawali min wara'i wato yan uwansa ne baya so su gaji dukiyarsa annabi zakariya kafinta ne kamar yana nasu su ce ya kulu min amali yade aikin yau da gobe ka ya ci abinci ina yaga ga kuɗin da za a yi gado sannan don allah ba annabi ba ko limamin ƙauyen aka ce yana gudun yan uwansa su gaji abin da ya bari don allah masa adalci sannan ƙarar cikin ayar akwai abin da ke raddin wannan tafsiri cewa bayan ya ce yarisu ne sai ce wa yarisu min ali yaqub ali yaqub ina kudin da suka bari annabawan da suka wuce su ma ya gade su su ma kudi suka bari suna nan an taskace to don me shi ba zai gada ba in haka ne so wannan wirasa ta annabta ake nufi su annabawa duk gaba su ba a gadon su ana gadon ilimin su ne akwai lokacin da sayyidi umar yake zaune sayyidi usman yana nan abdurrahman ibn auf yana nan usman ibn affan yana nan zubair ibn al-awwam yana nan sa'ad ibn abi waqqas yana nan ali ibn abi talib yana nan abbas ibn abdul muttalib yana nan kun ga su shida duk asharatul basharun ne bil janna sai abbas babban manzon Allah su bakwai umar yake cewa an shudukumullah asami'tum ata'lamuna an shudukumullah alladhi bi idnihi taqumu as-samawati wal ard أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا نعم yace na gama ku da Allah wanda da izininsa ne sama da ƙasa ke tsayuwa kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa ba a gadon mu duk abinda da muka bari sadaka ne duk gabaɗin su bakwai suka ce na'am duk mun san da haka dan shi zai ce to ya aka yi yassa sani ba sai mu ce kai za a tambaya kai za a tambaya ya aka yarsa bata sani ba amma dai mijin ta gashi na ya sani hadisi yana cikin bukhari da muslim ko matan manzon Allah da ke gado su ma in ana gado su ma sun san da wannan kuma sun faɗa to aibi ne don na fatima ba ta san wata kalma guda daga cikin kalmomin da babanta ya faɗa ba ba aibi ba ne wane ne ya san addini gaba ɗaya sai dai manzon Allah amma duk wanda ba shi ba akwai abin da ya kubce masa akwai abin da bai san da shi ba to shi yasa <clears throat> fitina ba a son na na fatima ridwanullahi alaiha abu ne da Allah ya hukunta ba ta san da hukuncin nan kuma ta zo gurin khalifan da ke ci ta ce masa batun gonan mu ta fada sai ce ayya ai ba a gadon annabawa ta ce haka ne ya ce ita ce to sai an jima ta tafiyar ta da makiya Allah 'yan shi'a suka zo sai suka ɗauki wannan suka faɗaɗa shi suka lalwata shi suka ja shi suka ja shi suka ja shi hadisin ko da kai iraki sai da yadda zuhuri yake cewa يخرج من ال... يخرج madinati zira'an wa ذراعا ويرجع من العراق ba'an? hadisi zai fita daga madina ta kaguda in ya je iraki ko da zai dawo sai mu ga ya haka ya kai gaba guda sai suka kara suka ce ai a dalilin ya ki ba ta gado ma fushi ta da shi da tafiya ta tafiya sai suka ce ina ai a nan wurin ta yi jaya ta ce ita bata yarda ba karya ne sai an ba ta abinta sai umar ya noshe ta wani ce ai sai da zuba bata da ciki cikin waye cikin muhsin muhsin da ya girma yana rarrafe a'a sun mai da shi cikin ciki har umar ya ya halaka shi tunda umar shi ne babban makiyinsu a wasu ruwayoyi da jaza'iri ya faɗa cikin al'anwarun nu'maniya da wasu da dama daga cikin littattafansu akwai cikin biharun anwar na majalisi suka ce a kasuwa ma ta bi shi tana cewa sai ya bata abinta ta kwance mayafinta ta ɗaura wasu na su ce ta shaɗa mara za ta yi kokawa da surukin babanta mahaifin aisha ne fa matan manzo allah yanzu dan allah ko sarkin tasha aka ce yarsa ta je ta yi fada da surukinsa a kasuwa ta sha mara eh to wanda shi nuna maka yan shi'a ba wani abu ne cin mutunci suke su to kuma wannan ayar tana cikin hujjojin su ba wa ai ga annabi zakariya ma ya a gaje shi laifi ne don fatima ta gaje shi ai ya ce yarisu ni sai mu ce to ku da ayar wa yarisu min ali yaqub ku kawo kudin ali yaqub su ma ai gado akwai su <laughs> ba su da kudin da za a gada don an wuce zamanin su kamar yanzu ne wani ya zo ya ce gadon shehu usman yake so to ka je ka cire kyallen da ke kan kabarinsa don ba shi ba ban san wani abin da za a ce yanzu mallakar sama ne ba duk abin da ya gada a lokacinsa yanzu babu shi wannan kyallin masar da ne ya sa shi don haka shi ma ba mallakarsa ba ne jikansa ne ya sa don haka shi ya sa ne a matsayin sadaka ba kakansa ne ya ba so annabawa addini suka zo da shi ilmi suka zo da shi shi ake gado kuma ilmi gadonsa ake ƙur'ani ya tabbatar da wannan summa aurasuna alkitab alladhina istafina min ibadina mun sannan muka gadar da littafi ga wanda muka zaba daga cikin ba mu ko baka ba allazi da urisul kitaba ina dayar ayar wa inna allazina urisul kitaba la fi shakkin minhu murib sannan warisul kitaba yakhuduna arada hada al-adna ba mu wannan ayar al-ramma فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى a takaice annabawa ba a abin da ake gado wurin su shine ilimi kuma wannan ilimin suna kishinsa wannan da'awar suna sha'awar ina inda za su ɗauke ta ba dole ne sai 'ya'yan suke ɗauka ba inda haka ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya bar masa 'ya'yansa ya haifi 'ya'ya maza uku ya haifi alkasim babban ɗansa wanda ake masa kinaya da ya haifi wanda ya samu sunan mahaifinsa ya an haifa mini ɗayo na samu sunan mahaifina abdullah amma ana masa laƙabi a tayyib kuma ana masa laƙabi a ƙwahir sannan ya haifi ɗa ibrahim shine ɗan autan sanda kuyangar samariya ta haifi wannan 'ya'yan uku da allah ya so da ya raya gudansu sai ya zama annabi in annabta gado ce ba gado ba ce annabta zaɓi ne na allah haka shi ma ilimin zaɓi ne na allah to amma suna gadar da shi ko ga zuri'ansu ko ga almajiransu annabi musa alaihi salatu wasalam sa da ya gaje shi wane ne ya gaje shi harun shi ma ba gado ne irin wannan ba domin da ran shi da lafiyar shi shi ya roƙan ma dan uwan nan nasa annabta me ya ce nan gaba hmm? fahabli waj'alli waziran min ahli ya allah ka bani mataimaki daga gidanmu kai Allah haruna akhi ba kai ba ba Allah ran haruna ba haruna Allah dan uwana nake so a bashi kai banu isra'ila ba karwana da iska bane wannan da ya roƙa ma dan uwansa annabta Allah ya bashi ƙarshe cewa suka shi ya makircin kashe shi annabi haruna ya rasu to annabi musa yana da rai to kagan gado ne ba bai zama gado shi ta ce ya samu kenan annabi annabi zakariya ya ji tsoron da awarsa ta samu matsala saboda haka sai ya ta fatar allah ya ba shi haifuwa ya ba shi ɗa wanda zai gade shi shi ma ya zama annabi ya rika domin ya lura a cikin danginsa da 'yan uwansa babu wanda ya isa ya ɗauki wannan da'awar babu wanda ya shirya bata ashe kenan yana da kyau malami mai da'awa idan ya shuka da'awa ya yi ƙoƙarin bata ruwa sannan ya ƙoƙarin samun mata masu ban ruwa bayansa in ka zamo kai ne liman kuma kullum kai kaɗai ne liman ba wanda zai iya limanci ba wanda ke hawan mimbarinka kai ne malam kai kaɗai ke karantarwa kowa bai iya ba dan da ka faɗi rashin lafiya shikenan sai a watsi in ka mutu shikenan majalisar ta mutu gidaje nawa na ilimi suka mutu a ƙasar nan suna da yawa so kai ƙoƙari ka raya wasu waɗanda za su wato ainihin ɗauki da'awa in yana yiwuwa su zama 'ya'yanka babu laifi amma ba dole sai 'ya'yanka ba ba kayan gado ba ne daga su kuma gidajen ɗariƙu gidan kowa sai ɗan gidan yake gado in ko shi ne a jihalul jahili ba amma dole sai ɗan mai gidan da nan sai a naɗa masa ƙaton rauni a sa masa alƙalma in ya so ya kama yi wa mutane ɓanna yana karantar da su ba daidai ba ya zakariya يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا alarma kana da dogon shaku amma saurara alarma amma tsayawa kan gaba inda ya dace shi yana cikin kira'a so kaɗan rika sa full stop نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا wato malamai wani lokaci sukan ce alƙira'atu yi tafsir karatu in aka yi shi bisa ƙa'ida yanzu da ya karanta ayan nan ta biyu nawa ne cikinku suka fahimta da yawa in aka karanta alqur'ani daki daki dalla dalla shine warattallahu tartilan na'am qala rabbi qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa kanat imraati aqira wa qad balagtu min al-kibri itiya qala kadhalik qala kadhalik qala rabbuka huwa هي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا نعم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا بارك الله فيك <coughs> wannan addu'a da annabi zakariya alaihi salatu wasalamu ya yi ta faɗo daidai lokacin ijaba yaushe ne ya addu'ar akwai wani guri inda allah ta'ala ya faɗi dalilin wannan addu'ar ita kanta akwai wanda zai iya kawo mana wannan aya inda allah ya faɗi dalilin wannan addu'a na a'a ba wurin ba fil mihrab haka ne ba wurin ba hunalika da azakariya gabanin nan an yadda hunalika da azakariya ai hunalika can to ina faɗi wurin yi aya guda kun gane wurin kullama da alayya zakariya al-mihrab وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك والنور الني أو النلوكة الني دعا زكريا ربه سنني من الله lokacin da ya ga wata mu'jiza mai ban mamaki ya ga karama tana na maryam domin ita mahaifiyarta ta yi alkawari in ta haifu abinda ta haifa zai yi hidimar masallaci sai ta haifi mace qalat rabbi in inni wadatu unsa wallahu a'lam bima wada'at wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idha bika dhurriyyata min ash-shaytan rajim sai ta sanya ta tana hidimar masallaci saboda haka sai ta samu wuri ta kebe inda take ibada a masallacin to amma annabi Musa in ya dafo ti da safe zai kawo sai ya da farfesun kaji annabi ya kai in ya zo da kunu zai bata sai ya isko kwai na yan shila an soya an hada da dankalin turawa kuma shi ba kasar turai yake ba sai rinka gani abinci iri iri a gurinta قال Maryamu مريم أن لك هذا مريم kawo miki wannan kala من عند الله تتشي daga wurin Allah yake haka kawai aka kawo shi to nan ne fa ya ji cewa yana sha'awar shi ma ya haiku ya samu iya mai albarka irin wannan amma kuma sai ya zarce shi shi namiji ma yake so kuma wa yake so wanda zai zama annabi ya ɗauki nauyin da'awarsa bai gagari Allah ba duk abin da kake so bai gagari ubangiji ka roƙe shi ud'u rabbakum ku roƙi ubangijinku kar ku je kuna kame kame kuna zuwa ta bayan gida kuna neman sa'a wajen wasu ƙazamai bokaye Allah ta'ala ce ya zakariya sai aka kira shi ya kai zakariya waye kira shi zahirin wannan aya a nan Allah ne da kansa ya kira shi inna nubashiruka bi ghulam ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samiya amma akwai inda kuma kiran mala'iku ne suka yi fanadatu al mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah bi yubashiruka to kun ga yana yiwa Allah ya aiko mala'ikun ne su yi masa bishara shi yasa na ce sai muka kira shi domin me an kira shi da wasu'a waye kira shi mala'iku suka kira shi aka ce ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya mu mune maka bishara da wani ɗa wanda yake sunansa yahya tun ba ba a haife shi ba an sa shi suna za ka haifi ɗa sunansa yahaya lam ji allahu min qablu samiyya ba mu sa masa abokin tarayya ga suna ba kafinsa wannan sunan da muka baka kowa bai da shi duniya haka sai dai ayi sai dai ayi daga baya ayi kwaikwayonsa amma shine yahaya nan bawan a duniya wannan ita ce fassara ingantacciya أما فسر ما لم نجعله من من قبل سمية بمسامة شواني الذي يساميه في المنزلة بمسامة شواني وندي مسعي إير الناس بأن بها كباني النبي إبراهيم يفيش مسعي بابان زكريا يفيش مسعي كو بها كبا النبي موسى يفيش مسعي لك با أتي وابا وندي كي بس إنساء با مي إير سونسا كما إن الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فعبره واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية kana cewa ka san wani wanda ya matsayin Allah a wannan ba ba ma darajar ta Allah bane a ka san wani mai suna irin na Allah babu ko akwai wani Allah banda Allah babu shi to haka Yahya ko da aka ba shi wannan suna Allah ce lam naj'alahu min qablu samiyya wace ce ta haifi Yahya sunanta Isha'u Isha'u ba Isha'i ba I e da Hamza ka sa ya'un shinun alifun sai ainun isha'u ba yusha'u ba kuma yusha'u suna namiji ne suna annabi ne isha'u kamar yadda larabar ke ce aisha su kuma suna ce isha'u bintu faquza ibnu qabil ko qabil ita kuma yar uwa ce ga maryamu bintu hanna bintu faquza ibnu qabil wannan shi yasa Allah ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin Isra'i yace falaqitu ibnayil khala Yahya wa Isa sai na ga 'ya'yan inna da gwaggo ko kuma 'ya'yan wato wanda yake wazaran su ɗiya mata innoni 'ya'yan innoni ɗan inna da inna wato a ce da tumba da abu su biyu suka haifi sani da mamman to sani da mamman sun zan me sun zan 'ya'yan 'yan uwa wa zaran su ɗiya mata yawwa inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya mu mune maka bishara da ɗa mai suna yahya kuma kaga sai aka yi tafa'uli aka bashi suna daga alhayatu rayuwa saboda zai yi rayuwa kana iya samun ɗaya mutu kamar yadda ƴaƴan annabi sallallahu alaihi maza duka ba wanda ya girma a cikin su suka mutu to sai aka bashi bushara da yahya zai rayu sannan kuma zai yi rayuwa mai albarka wadda za ta amfani duniya lam naj'al lahu min qablu samiyya ba mu taba samu wani suna irin nasa ba gabanin haka qala rabbi anna yakunu li ghulamun yace ya ubangiji na ta yaya kenan zan samu da wa kanat imraati aqira in cikin addu'a ta na faɗa mata ta ba ta haifuwa wa qad balagtu min al itiya kuma gani ni na kai makura ga tsufa na rududduge na yi sanyi ta yadda ba ni ma iya kusantar matattawa to ta yaya ne zan samu haifuwa ya ubangiji na to ai kai ka roƙa ya zakariya kai ka ce allah ya baka to yanzu an ce an baka kuma ka tsaya tambayar ta ina a ba wai yana tambayar abin na yiwa ko biya bane a'a yana gaggawa ne ya ji ta yaya wace hanya ce to za a bani yanzu na yadda na samu ubangiji to ta wace hanya ne ka san dan adam wa kana al insanu wa khuliqa al insanu ajula ko wa kana al insanu wa kana al insanu ajula wa khuliqa al insanu da'ifa ko kai sai ba cikin qur'ani suna da yawa ina ma wani bahis zai zo ya tattara mu sifofin da Allah ya sike ta dan adam da su cikin qur'ani yayi dirasa psychology ya yi mukarana da abin da ke gudana na rayuwar mu yau da kullum za mu amfana kwarai da gaske kuma za mu gano wuraren rauni da muke da shi ya za mu karfafa irin waɗannan ayoyi sai ya ɗauko mawaƙif na annabawa da na salihai da na kafirai da na masu mulki da na 'yan siyasa sai ya tattara sai ya furufi waɗannan abubuwa da allah ta'ala ya faɗa cikin ƙur'ani ƙala ka zalika ƙala Allah ya ce haka nan ubangijin kai faɗa huwa alayya hayyin ya ce wannan abu ne mai sauƙi gare ni bai da wahala wa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a ai ni na halicce ka gabanin haka da babu ka wa lam taku shay'an babu ka gaba daya duk da sanadarin haifuwar ka babu shi digon ruwan da aka haife ka an yi sadda uban naka ma da ya ɗauki digon a jikinsa shi ma babu shi to ubangijin da ya haka akwai mamaki da ya baka da bayan ka tsufa ban mamaki a suratu al imran sai aka ce masa kadhalika allahu yaf'alu ma sha. haka ne allah yake yin wanda ya so don haka yanzu ka sa ido ka gani to amma dai annabin allah har yanzu gaggawar tana ne qala rabbi ij'al li aya yace to ubangiji a dan sami ne wata alama dai da zan gane in matata ta dau bahaushe ke cewa wai sauri shi ke kawo wani mai ka shuka in kai hakuri da ayi ruwan sama za ka ga abin da shuka don fitowa zai to inda zai yi hakuri in matar ta ciki ai fitowa zai ko kuma akwai alamomi masu ciki za ga tana harasuwa za ga tana kyamar to amma wata mai cikin sai ta kai wata bakwai takwas tara ba san tana da ciki ba saboda ka shi ko yana gani yanzu har ai wata tara mamma san cikin ni dai a samun alama da ta yi ciki in sani dan <laughs> adam kenan qala rabbi ij'al li aya yace Allah to a bani alama wadda za ta sa in gane idan ciki ya samu qala ayatuka Allah tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya Allah yace babbar ayarka wadda za ka gane matarka ta samu ciki Allah tukallima an-nas yanzu baka iya wa mutane magana thalatha layalin darare guda uku sawiyan kana lafiya lau wasu masu tafsiri na ta sawiyan wai jere da juna ba shi ake nufi anan ba a ɗaya ayar Allah ta'ala ce masa yayi qala ayatuka alla tukallima nasa thalathata ayyamin illa ramza sai dai ishara ba ka ga ka lafiya lau ba ka iya magana amma kana zikiri واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار كي تأمتون ubangijinka amma dai magana baka iya duk da matarsa bai ce ba kawo min ruwa sai dai bata haka in kuma da su a je shimfiɗa a shiga ɗaka a yi alama amma dai magana bai iya kuma sauyin lafiyar kallau kawai dai baka iya magana wataƙila da bai bi alama ba za a sami shi wannan in ga sai da ka ɗan takura mishi kuma kwana uku kwana uku baka iya magana kaga akwai takura amma kuma kai ka nema to amma shi kuma a wannan kwana uku akwai wanda ya kai murnarsa duniya farin ciki yake yi duk da takurar da yake ciki bai iya magana amma yana jin daɗi bawan Allah فخرج على قومه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وسلام عليه ka shiga sabon karatu kuma Allah ramma ya yanka baya da lafiya mura yana mura ya dan baka kaɗan ɗana kai kuma kana so ka zarce eh? <laughs> Allah ya mai yayanka albarka shi ma Allah ramma ne gangarau yana cikin malaman mu na wannan makaranta da ke nan masallacin ta hardin alkurani ibn mas'ud <clears throat> Allah ta'ala ya ce fa kharaja ala da lokaci yayi kuka sai Allah ya amfani da fa'un bai ce sun ba kharaja ba fa kharaja ala qaumi min al sai ya fito ma mutanensa daga wurin sallarsa fa auha ilaihim sai ya fara masu nuni an sabbihu bukratan wa ashiya sai ne musu alama ku yi ta tasbihi safiya da wato yana wa'azi amma ba iya magana fa auha ilaihim sai rinka musu wahayi wahayi magana wadda ta tara abu biyu ta zama asirce kuma ta zama da sauri babu babu bata lokaci duk magana da ta tara wannan wahayi ce shi yasa wahayi ne kuke da hansa dinnan da kuke in ka sanda kake magana sannan yake ji ba ba ka yana london yana madina kana magana da shi yana jin ka kuma ga wani nan zaune kusa da kai ne sa abin da kake faɗi ba shine wahayi shi sa Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli saboda jefa ma zuta a zuciyarta ko ba haka ba wa auhayna ila ummi Musa an ardihi duka wahayi ne so ba wahayin annabawa na zo mala'iku shi kadai ne wahayi ba duk magana wadda aka yi ta da gaggawa aka sirranta ta wahayi ce haka in ka rubuta text message ka aika wahayi ne yi saboda zai je da sauri kuma asirce ba wanda ya sani sai ka ga mutum yana murmushi baka san abin da aka yi ba ko kuma yana karanta wa hankalinsa da tashi wahayi ne ake bashi <laughs> to wahayi akwai na Allah akwai na mala'iku akwai na waliyai akwai na shaidanu wa inna shayatin la yuhuna ila awliyai don karkace malam mansur ya ce to ai yanzu duk da yanzu duk da duk da obama ma wahayi ya kai eh to akwai na shaidanu eh gara ka san da wannan Allah ya ce babu babu bata lokaci fa kharaja ala qaumihi sai ga lokaci yayi sai ga shi ya kusanci iyalinsa har ta dauki ciki fa kharaja ala qaumihi sai fito wurin mutanensa min al mihrabi ya fito daga wurin sa fa auha ilaihim sai rinka yi musu ishara yana nuni an sabbihu bukratan wa ashiya kai ta zikiri safe da mai karatu kuma sai sadda Allah ya bani dama yanzu kan bani iya magana don haka yanzu lokaci yayi matarsa ta samu ciki kenan to nan take sai ubangiji ya tsallake wani episode ciki ya kankama isha'u ta yi nauyi ta fara naƙuda kuma ga yaro an haifa kuma ga shi an kira shi ya yahya khudhil kitaba bi quwwa ya kai annabin Allah ya haya ka riƙi littafin nan da ƙarfi wani littafi a taura yadda duk annabawan mu isra'ila ke aiki da ita shi yasa annabi Musa ya fi su daraja saboda shi shi aka rubuta ma ita kuma Allah ya rubuta masa ita da hannunsa ya bashi allonan sai da ya kira shi ya zo sannan aka bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai fi daraja ta wannan fuska wa katabna lahu al alwaha Allah ce mun rubuta masa alluna shi yasa da ya haɗu da annabi Adam sai da suka ɗaya yadda ya ce kai ne kakanmu adamu ya ce ni ne kakanku adamu kai ne allah ya ba jin daɗi cikin aljanna amma aka ce icce guda ba yadda ka ci ba ka je ka ci sai da ka kama mu duniya sai ce ah, shin kai ne jika na musa ya ce eh kai ne allah ya rubuta mu attaura da hannunsa ya ce eh ya ce a cikin attauran nan baka karanta cewa an rubuta za ku zo duniya shekara biyar kafin a halicce ne ba manzo ya ce fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa sai adamu ya hujjace musa ya fi shi hujja kenan saboda kaddara ta jawo abu ne da an kaddara masa shi da amma ka yi amfani da wannan in kai zunubi ka ce an kaddara maka zunubi yana cikin lawan mafus annabi adam ba yana ba yana barranta da laifin da ya bane ai da laifin sa, me don kala rabbi inni kala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin saboda haka yayi nadama ya tuba don haka ya yadda da yayi laifi to aka ce khudh al-kitaba bi quwwa ka riki littafin at-taura da karfi ma'ana kai masa riƙon ra'ayin riƙau kar kai sakaci da shi duk abin da zo cikin sa ka rike shi gam gam gam ko da an ce maka dan ra'ayin riƙau kar ka damu wa atainahu al-hukma sabiyya Allah ce mun ba shi hukunci yana yaro mun ba shi ilimi mun ba shi aiki da ilimi tun yana dan karami an ce yana yaro yare ke zuciya ya ka zo mu je mu yi wasa sai ce dan wasa ka halicce mu ni ba na wasa an taɓa wannan yaro sai su yaya alaihi salatu wassalam allahu akbar kuma ta ya gamu da ta'addancin 'yan ta'adda ya girma ya yi kira zuwa ga allah ya yi da'awa ya sha wahala ƙarshe an kwantar da shi an masa yankara duk darajojin nan da kuka ji allah na faɗi nasa shi yasa don kana waliyin Allah bai nuna baka gaba da matsala bai nuna haka nan ba wani lokaci ma yubtala eh, annasu al'amsal fal'amsal al'abiya ko al'amsal fal'amsal daraja kana karuwa jaraba kana karuwa in ka karanta tarihin manzo Allah ba baka san wani cikin al'ummarsa wanda ya wahalar da ya ba duk wani nau'in sunu da ka sani duniya ba wanda manzo Allah bai gani ga rayuwar shi babu shi in na rashin iyaye ne in na rashin ‘ya'ya ne in na rashin iyali ne in na talauci ne in na makiya ne in na a guzguna maka ne in na a gaya maka bakan magana ne in na a dake ka ne in na a yi ƙoƙarin kashe ka ne nauyi nauyi babu irin wanda bai ɗauka ba shi yasa tun da wuri Allah ya masa training ya ce kumin laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qil aw zid alayhi waratil qur'an tartil inna sanulqi alayka qawlan saqila muna shirin kara maka magana mai nauyi kuma za ka ɗauka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hananan min ladunna Allah ya ce mun ba shi tausayi daga wurin mu mutum ne mai ƙauna mai son jama'a mai tausaya musu mai kyautata musu wa zakatan mun ba shi tsarki tsarkakakke ne baya zunubi baya laifi halayensa na kwarai ne abin godiya ne duk wanda ya zauna da shi zai ji daɗi wa kana taqiyyan tare da haka ya kasance mai tsoron Allah ne wa barran bi walidayhi ya zan mai da'a ga iyayen shi walam yakun jabbaran bai zamo mai girman kai ba asiyan bai zan mai saba ma Allah ba waɗannan sifofi da Allah ya sifaita annabi ya haya da su to su ne sababin da ya kamata mu yi tarbiyyar mu a kansu Allah ya ce wa atina hul hukma sabiyyan mun ba shi hikima mun ba shi hukunci ku karantar da yayan ku koya musu ilimi da wuri wa hananan min ladunna ku koya musu son jama'a wa zakatan ku koya musu tsarki da barin sabo wa kana taqiyyan ku koya musu tsoron Allah wa barran bi ku gwada musu da'ar iyaye wa lam yakun jabbaran asiya ku yi kokari ku hana su gwadin isa da izza da girman kai da sabon Allah wannan ita ce tarbiyya sai Allah ce wa salamun alai aminci Allah ya tabbata ga annabi yaya a wani lokaci a lokuta uku sadda ɗan adam ya fi komi shiga tashin hankali yau ma wulida wa yau ma ya mutu wa yau ma yub'asu hayya ranar da aka haife shi Allah ya yi mishi sallama ranar da zai mutu Allah ya yi mishi sallama ranar da za a tayar da shi rayayye ranar alkiyama kuma Allah ya ce muna gaisuwa ya haya babu sadda dan adam yake cikin wahsha cikin kadaici cikin tsoro ka ran da ka fi so duniya za ka ga wata duniya da baka saba da ita ba kai duniya da ka sani wata kwalba ce haka ka yi iyo kai yawo ka sunkoya ka shiga nan ka fita nan yau sai ka fito pau sai ka ga wata duniya daban ka shaƙi wani iska daban ka ga wani irin haske daban kana buɗe ido sai ka fara kallon wasu mutane kuma wasu halittu inda can ciki ba su ka saba da su sai Allah ya ce to mun gaida ya haya a wannan rana wa yau mai mutu ran da mala'iku mutuwa suka taru su ɗari biyar duk gaba su rayuwarka ake nema a fara matsatta daga yatsanka ta ta tafiya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ta kawo ga makoshi sai ta kawo ga baki sannan a azabce ta allah ya ce a wannan ranar mun gaida yaya wa yau mai a su hayya ranan da mutane ke tasowa uzurci cikin kaburbura suna cikin tashin hankali suna neman farfaji alkiyama Allah ce mun gaida ya haya a wannan ranar to waye fi daraja a cikin su da shi da Allah ya ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'as hayya ko ku annabi Isa da ya ce salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'as hayya an ce sun haɗu suka gaisa annabi ya ce ya ce isa bawan allah mun gaya muku dangantaka da ke tsakanin su ko tsakanin isha'u da hanna duk 'ya'yan iya guda ne 'ya'yan gida guda ne duk 'ya'yan imrana ne ya ce masa ka yi mini addu'a kai bawan allah ne mutumin kirki sai ce ni zan maka addu'a ni da ne, na gaida kaina yau ma wulittu wa yau ma amutu wa yau hayya da kai da Allah ya gaida kai ya ce wassalamu alaihi yau ma wulida wa yau ma yamutu wa yau ma yub'athu hayya ni ni na gaida kaina na ce wassalamu alayya kai ku Allah ne ya ce wassalamun alaihi ko ba ka wasu malamai suka ce to ai shi ma annabi isa da ya gaida kansa allah ya ba da approval ga gaisuwar don shi ya cira cikin ƙur'ani da haka gaisuwar shi ba ta tabbata akwai ƙarin bayani ga waɗannan ayoyi amma kuma lokaci ya riga ya yi muna roƙon Allah dauke sake ba mu ladan abin da mu karanta da mun kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa Allah ya mana gafara Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya saukar da aminci da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu ya ƙara yi ta arziki da albarkoki ya saukar mana da damina mai albarka ya ba mu abinci mai yalwa ya hutar da mu daga oda daga ƙasashen waje ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين